قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu karyatawa. Allah ne ya yaɗa ku a bayan ƙasa ya bar barbaza ku a kanta ba wai gumakanku ba ne waɗanda ba sa halittar komai kuma ga Allah ne kaɗai za a tara ku a ranar alkiyama domin yi muku hisabi da sakayya ba zuwa gumakanku za a tara ku ba don haka ku ji tsoron Allah shi kaɗai ku bauta masa shi kaɗai